Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya suma gabatar da labarai. Masararo Asmana shi nake muku lalimar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa hukumar da ke kula da shirin Yemen Yala ta yi wata haduwa yau da masu anguwanni. za mu dawo akan batun naɗin sabar gwamnati da kuma mukamin mataimakin na musamman na shugaban kasa Akwai mu ɗauki da rahoton hoca akan adadin baƙin haure da waɗanda suka bar gidajensu. A shirin musamman muna wato za ku yi ƙarin haske akan wani bikin nuna fasahar ɗumki da aka yi a nan Yamai. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya. A yau magabatan hukumar da ke kula da shirin Yame Yala suka shirya wata haɗuwa da shugabannin unguwanni daban-daban domin gabatar da shawarwari da kuma karawa juna sani tare da bullo da dubarun tsaftace birnin Yamai. Shugaban wannan hukuma Muktar Mahmudu ya yi wa Muktar Hamadu karin haske. Euh, les chefs de Masu euh, unguwanni sun taɓo mahimman batutuwa guda uku na farko ya kamata a ba su damar cuɗayya da hukumomi wajen saka su a cikin tsarin nazari akan abin da ya shafi wannan lamari na tsafta. Sannan kuma abu na biyu sun yarda cewa a girka jama'ai masu kula da tsafta wanda za su rinka girmama ka'idojin aikinsu tare da gudanar da ayyukansu tukuru na a zo a gani. Kuma masu unguwanni duk dukansu sun amince a girka waɗannan jami'ai a cikin faɗin birnin Yamai. A bana uku kuma ya kamata a baiwa masu unguwanni dama da kuma cikakken iko na hulɗa ta kudda kudda ƙungiyoyi da suke cikin unguwanninsu musamman ma ƙungiyoyin mata da kuma ƙungiyoyin matasa. Il s'agit particulièrement des groupements de femmes, des groupements de jeunes. Kun saurari wato shugaban hukumar Niamey Nyala cewa da Muktar Mamudu. Sabon wakilin musamman na shugaban jamhuriya ya kasance mai matsayi na biyar a cikin shugabannin manyan hukumomi, kenan yana gaban wasu shugabannin hukumomi da kundin tsarin mulki ya tanada. Wannan sabon mukami da shugaban kasa ya bulo da shi ta hanyar wani kuduri a kwanan nan na haifar da cece-kuce musamman a fannin shari'a. Mun nemi ƙarin haske ta bakin Bubakar Ahmadu Hassan, shugaban kungiyar masana dokokin tsarin mulki. Euh, a yau naɗa wannan mukami ya canza tsarin jerin hukumomin gwamnati ba kamar a da ba. Don haka na ce akwai matsala. Na ce ganin irin mahimmancin matsayin babban wakilin shugaban ƙasa ya dace a ce hukuma ce da aka kafa ta hanyar kundin tsarin mulki maimakon ɗaukar matakin doka haka nan. Eto da yake jam'iyyar MNC Nasara ta miƙa kai na shiga a cikin gwamnati shine ya sanya aka gaggauta ɗaukar wannan mataki domin ganin cewa ya kamata a shigar da wannan matsayi a cikin kundin tsarin mulki. Sai dai akwai matsala saboda matsayi ne da aka ɗauka ta hanyar ƙudurin doka kuma ya haye matsayin hukumomin da kundin tsarin mulki ya girka. Abin da ke nuna cewa wannan babban makami ne na siyasa tsantsa kuma yana gurɓata tafiyar hukumomi da kundin tsarin mulki ya tanada. En termes donc de rang, eh, toutes ces personnalités-là qui animent ces institutions constitutionnelles. 'Yan siyasa da fararen hula na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da sabuwar gwamnatin da shugaban ƙasa ya naɗa. ta haru gimba shugaban jam'iyyar model ma'aikata da ke sahun jam'iyyun 'yan ba mu ya nuna cewa adadin ministocin na yanzu ya yi yawa sosai. sha shidda ya isa adiba diba wurin da aikin da yake da nauyi a ɗauki minis lige guda a ƙara su ma su wuce hudu zuwa goma sai da minis ashirin da biyar magana ga tagari amma china suna da al'umma miliyar ɗaya da rabi da 37 a gare su kuma yau cikin arziki zancen duniya cikin arziki bayan amerika ko amerika ma ba su wuce arziki ba sai da su ta ƙarin soja yalla da cana sun yi sa mai miliyar ɗaya da rabi yana da da 37 kai mai miliyan ko goma sha bakwai lama ba ci gaba sosai kana da 43 kuma tura masu kwa ganin mu sai an ta an ramta kuɗi wajen su su ga sun ta su ramta wajen cana su ramta muna to su ma ministocin su kalilan ne shugaban ƙasan da annan don iko Allah na ke bada shi ya kamata ya nazari ya tsaya tsakanin shi da Allah ya nazari ya dibi ƙasan nan cikin abin da ake Tahiru Gimba kenan shugaban jam'iyyar Mujallar Ma'aikata a sahun jam'iyyun siyasa 'yan ba mu A ƙarshen makon da ya gabata kun shirya yan ɓangaren jam'iyyar MNC Nasara wanda bai amince da komawar jam'iyyar cikin sahun jam'iyyu masu mulki ba. A yau muna ɗauke da ra'ayin waɗanda suka karɓi goron gayyatar shugaba Isufu Muhammadu. Ga dai Adamu Ide kakakin wannan ɓangare a hirashi da Abdullahi Mamudu. Mu a bangaren mu jam'iyyar Amnesty Nasara mun yi matukar gamsuwa ta yadda aka girka sabbin mambobin gwamnati saboda mu amince da kiran shugaban ƙasa ne tunda mun yi nazari kasar Nijar tana cikin wani hali. Mun ga ya dace lokaci yayi da zamu mu haɗa kanmu mu yi wa ƙasar na aiki. Ba kawai mun karɓi wannan buƙatar ne ba saboda a ba mu makamai ko kuma don kwaɗayi. Mun zo ne domin mu yi aiki. Mu ba mu da yunwa da za mu zo domin a ba samun wani abinci waɗansu kalamai da jama'a suke ya isa ya kamata mu gina ƙasar nan Ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin kai da ke yamai ta bayyana alƙaluman da wato dangane da sakamakon ambaliyar ruwan da aka samu a Nijar a ramanar bana. akalla mutane 50 ne suka rasa rayukansu wasu 123 suka rasa gidajensu tun cikin watan juwan da ya gabata muntari muhammadu na da karin bayani a cikin wannan rahoto A cewar rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya na baya-bayan na ambaliyar ruwa ta haddasa mutuwar mutane hamsin, a yayin da mutane tara ne abin ya shafa, waɗanda sun kai iyalai dubu shida da saba'in. Majalisar Ɗinkin Duniya ta da gwamnatin ƙasar Nijar sun bayyana cewa mutane uku cikin hudu da abin ya shafa sun kasance ne a cikin yankunan Maraɗi, Tawa da Agades, yankunan da suka fi fama da gurgusowar hamada, sannan kuma yankunan yankuna ne da ake kiwo da kuma noman rani. A watan Agusta hukumomi sun kiyasta wajen dabbobi dubu ishirin ne ambaliya ta yi awon gaba da su, sannan kuma ɗimbin garaken noman rani ne ruwa suka mamaye, kuma a cikin waɗanda wannan ambaliya ta shafa suna samun tallafin cimaka. A cewar ƙungiyoyin bayar da agaji kamar irin su UNICEF OCHA sun tallafa wa gwamnati wajen samar da tsabtun ruwan sha da kuma kayayyaki zuwa ga waɗanda matsalar ambaliya ta abkawa A A shekara dubi da goma sha biyar akalla mutane dubu ɗari da uku ne suka rasa mazaunin su dalilin ambaliyar ruwa a Nijar, inda mutane da dama suka rasa rayukansu. To wani labarin da rahoto na OCHA ya kumsa shine na ma'aikatar kula da bakin haure da kuma 'yan gudun hijira ta Nijar, inda ta bayyana cewa a ashirin ga watan Septambar da ya gabata an yi rajistar mutane sama da dubu da aka tilastawa barin gidajensu. a hannu ɗaya kuma osha ta bayyana cewa tsarin da aka yi a na ayyukan jinƙai kashi shida bisa ɗari ne kawai wato ana buƙatar cikon gibi na miliyan 100 wato da 46 na dalar amurka shugaban hukumar sadarwa csc ya jagoranci taron hukumar na watan oktoba a yau a yayin taron mambobin hukumar za su tattauna batutuwa da dama da suka hada da janye wasu izini da aka baiwa wasu gidajen rediyoyi amma kuma ba su aiki da su a halin yanzu Shehu Mamman mashawarci a hukumar ya yi wa lawarta Ibrahim Gado karin haske. Eh, akwai kun san kamar waɗanda muke ba kamar lasisi na gidajen rediyo. To akwai wanda suka fara aiki sai suka tsaida To kun san wannan lambar nan na eh, lasisi na gidan rediyo abu ne wanda yake da muhimmanci a cikin ƙasa. To shi yasa za mu nazari mu diba mu gani wayannan lambobin nan da muka ba su ya za mu maido su eh, a cikin eh, gidauniya ta hukuma domin wayanda suke so su ma su samu lasisi mu samu dama mu ba su domin wannan lambobin nan yanzu gaskiya eh, abubuwa ne wayanda ba su da yawa kuma suna da muhimmanci kuma akwai mutane da yawa wayanda suke so su buɗe gidajen rediyo To a yau kungiyar kwallon kafa ta Afirka CAF ta yi walawalar tsarin gasar cin kofin kwallon kafa na 'yan ƙasa ga shekaru 17 wato karo na 12 za a gudanar a gasar a ƙasar Madagascar a watan Abril mai zuwa. Bayan wasannin tankaɗe da raye waɗanda suka cancanci shiga gasar su ne ƙasashen Angola, Cameroon, Congo, Guinea, Ghana, Mali, niger da kuma Madagascar wato mai masaukin baki. an kuma kasa kasashen a cikin rukuni biyu rukunin a ya kumshi kasashen madagascar guinea cameroon da ghana shi kuma rukunin b ya kumshi wato kasashen mali congo angola da kuma niger to yanzu kuma sai a dakace mu Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba dari da da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba ta da biyar da biyar gajeren zango. difa tare da rediyo amfani. A kan lamba ɗari gajeren zango. Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in a nan studio Kalangu sai kuma shirin namu na musamman. A ran Asabar da ta gabata ne aka yi bikin nuna wata fasahar dumki da ake kira fashion party. Wata matashiya shugabar masana'antar dumki 'yar kasar kamar ce ta tsara wannan bikin. Muntar Muhammadu ya haɗa mana wani rahoto a kai. Fashion Party ba kamar sauran wasanni ne na nuna fasahar ɗinke-ɗinke ba, masu nuna kayan ba aikin su kenan ba, kawai 'yan sa kai ne da ake ɗokawa a cikin jama'a ya kasance komai shekaru ko kuma ko namiji ne ko mace kuma babba ne yana iya bayyana a gaban jama'a. Manufar da ake son cimma shine haɗin kan jama'a da kuma nuna al'adun Afirka. Marie Lore. Na fahimci cewa muna da abubuwan ƙirƙira da yawa. Ina son zane zane da kuma kirkira kuma ina tare da ƙwararrun ma'aikata waɗanda akwai 'yan Nijar da kuma 'yan ƙasashen waje a cikinsu. Muna aiki ne da kayan aiki na gida duka abubuwan da muke yi kirkira ce ta Afirka fasaha ce da muke yi da iccen da ake fitowa da shi daga Afirka ta tsakiya icce ne da ke da haƙurin wahalhalu da daman gaske. ninkakun kaya ne da dukan girman siffar mutum bai hana ya sakata ya wala a cikinsu domin ƙadam samar da wannan tsari dai Marie Lore ta tara tawaga ma'aikata da suka hada da masu ɗinki da kuma masu kere-keren kayayyakin ado. Mohamed Alassan yana aiki a cikin wannan santa yau kimanin shekaru biyu kenan. Na ji daɗi kwarai da gaske saboda ni ne na yi waɗannan takalma kuma jama'a da dama sun yaba wanda yana ƙara min kuzarin aiki. Muna iya yin abubuwa da dama idan ana tallafa mana saboda mu masu ƙirƙira muna fama da rashin kayan kayan aiki, da muna iya yin fiye da haka, kawai kayan aiki ne babu. Shahararren mai nuna fasahar ɗinke-ɗinken nan Alfadi wanda ya ƙirƙiro Fima ya gamsu ganin yadda matasa suke ƙoƙarin kwaikwayon abubuwan da yake yi. Muna ganin ana iya yin ƙirƙira a Nijar. A yau mun bai wa matasa masu fasahar damar ƙirƙira wanda sun yi aiki na a a gani. Duka da yake shekaru na talatin a cikin wannan aiki. A yau matasa ƙasa sun rike abun wanda abun farin ciki ne a gare ni. A yau bisa wannan fasahar matasa da dama ne suke samun aikin yi. Abu ne mai amfani da ya kamata ƙasar Nijar ta yi bugun gaba da shi. Gurin mari Lore shi ne gani nan gaba ba da daɗewa ba ta yi aiki tare da dukkan ma'aikata masu fasahar ƙirƙira na Nijar, wanda a cewarta duka Afirka ga baki ɗaya ne suke da baiwa na fasahar ƙirƙira. tumar lagada da muntari muhammadu dauke da wannan rahoto a cikin shirin na musamman wanda shi muka karshen labarin namu na harshen hausa na maraicin yau zan tare da musa hassan ya kama ku labarai da harshen zauramanci sai an ji ku. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da biyar dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu.